To jama'a barkanku da asuba barkanku da zuwa ga shirin sashen Hausa na murya Amurka a wannan safiya ta Alhamis kan mitoci da dama da suka hada da mita 25 da 31 da 60. A jamhuriyar Nijar ana iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa mita 200 ko kuma a gidajen rediyon amfani da fara'a da sarauniya da noma da dalol da niyya a birnin Kwani a duniyar gizo kuma a voahausa.com ko sashen hausa.com. To ta da fatan dukkan tashi lafiya Aliyu Mustapha Sokoto ta da Baba Yakubu Makeri ke muku marhaban lale ga shirinmu na wannan lokaci bari mu fara da kanin labarai. Shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump ya bayyana sunayen mata biyu na farko da zai bayi wa mukamai a gwamnatinsa. Shugaban Iran Ayatollah Ali khamenei ya yi barazanin ɗaukar fansa a kan Amurka idan ta yi wani ƙarin wasu shekaru goma akan takunkumi da ta ɗora ma kasarsa. sannan rundunar sojan ƙasar iraki kuma ta killace birnin musul gaba ɗaya to a gaishe ka baba to yau ma saboda wasu dalilai ba za mu iya kawo muku shirin domin iyali ba saboda haka za mu yi amfani da lokacinsa mu kawo muku tarin rahotanni da muka shirya muku ciki har da wanda gwamnan jihar zamfara ke nuni yatsa kan wasu shugabannin jihar tashi dangane da rashin kwanciyar hankalin da ke addabar su abubuwan da suke faruwa a jihar zamfara idan aka fara buɗa su to ina jin mu hukunta suna cikin za a fara la'anta waɗanda aka ɗora ma amanoni al'umma za su la'ance su sannan muna da rahotanni har guda biyu kan zaben gwamnan jihar ondo da za a yi ranar asabar din nan wanda suka hada da shirin hukumar zaɓe da kuma martani 'yan bangaren pdp na amin makarfi kan hukuncin da kotu ta yanke kan 'yan takarar gwamna madu sharif yana so ya zama mana alaƙaƙai sun gyara mana shi su masu shari'a su suka gyara mana shi ya ce ba wanda ya isa to ga wanda suka isa sannan yayin da alhazan kiristoci jihar adamawa ke harama tashi zuwa isra'ila kawunan mutanen wannan jihar ta adamawa sai da rabuwa suke tsakanin buhari da atiku in ana maganar zaben tara. ya zama dole ne mu bi atiku saboda bin atiku shine alheri ne a gurin duk mutumin da yake notice ina imani da Allah ba zai yi tunanin tsayawa takara ba in ba Muhammadu Buhari ba. Ba ni da niyyar yin ritaya in zauna Abuja, ba zan zauna Lagos ba zan zauna Kaduna ba, gida zan dawo. to ku jira mu ku ji duk wannan rahotanni bayan labaran duniya assalamu alaikum jama'a shugaban amurka mai jiran gado donald trump ya bayyana sunayen mata biyu na farko da za a baiwa manyan mukamai a gwamnatinsa matan da ya sun hada ne da gwamnan jihar carolina ta kudu nikki haley wadda za ta zama jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya da kuma beth devos wanda ta yi suna wajen karfafa ganin an kafa makarantun jama'a masu zaman kansu wacce kuma ake jin za ta zama sabuwar ministan ilimi ta amurka hali mai shekaru 44 da haihuwa ya ce ta bakin haure indiyawa tana kan wa'adinta na biyu a matsayin gwamnan jihar ta carolina ta kudu sai dai bata taba rike wani ko kuma bata yi aiki na diplomasiya ba ita kuma divorce 'yar asalin jihar michigan ce ita ce shugaban cibiyar ƙananan yara ta amurka ƙungiya ce wacce ta himmantu wurin ganin an baiwa yara daman zuwa makarantu masu zaman kansu da kuma samun taimako daga haraji da ake karba daga jama'a su ma dai wa'annan mata su biyu kamar sauran mutane da trump ke niyyar nadawa a cikin mukamin gwamnatinsa sai sun samu amincewar majalisar dattawan kasar to shugaban ƙasar iran ayatollah ali khamenei kuma barazana yake yi na cewa zai ɗauki fansa a kan amurka idan ta kuskure ta sabunta takunkumin da ta ɗora wa ƙasar tashi na wasu ƙarin shekaru goma masu zuwa nan gaba sai dai khamenei bai bayyana ainihin abin da zai ba a matsayin wannan martani amma duk da haka jawabinsa na gidan talabijin jiya laraba ya ce yana so amurka ta san da cewa iran fa ba za ta zauna ta hannu haka kawai ba wannan ka shirya na tulaka mini da yana zuwa ne kwana daya bayan da majalisar wakilan amurka din ta jefa kura amincewa da sabunta wa'adin takunkumin zuwa wasu karin shekaru goma masu zuwa nan gaba din tsohon wa'adin da aka kakaba wa iran din da zai kare ne a ƙarshen wannan shekara shi wannan takunkumi yana hana duk wata cuɗanyar kasuwanci da zuba jari ne da ƙasar iran musamman a masana'antun man fetur sojojin rundunar ƙasar iraki ta killace birnin musul gaba ɗayansa kuma ta tsinke duk wasu hanyoyi da mayakan islamin ke biri suna kai kayan aiki a sansaninsu da ke birnin raqqa a ƙasar syria yanzu an toshe duk wata hanya da rundunar ta hashid za ta bi ta kai ga babban titin tal afar sinjar in ji wani babban kwamandan rundunar sojan iraki din mai suna abu mahadi al-muhaddi wanda kuma ya ɗora wannan bayani a kan shafinsa na sada zumunta na duniyar gizo rahoton da aka datse wannan hanyar ya zo ne rana daya da rundunar shirin haɗin gwiwa da jagorancin amurka suka kai a wani farmaki ta sama suka lalata wata gada da ke kan kogin tigris a birnin mosul abinda ya sa yanzu hanya ɗaya kawai ta rage da za a iya bi a ƙetara a fice daga birnin to ranar 17 ga watan oktoba ne sojan iraki ke kokarin fitar da mayakan isis daga wato da suka yi share shekaru biyu da rabi suna rike da birnin na musul. To muna baku labaran nan ne daga sashen wasu murya Amurka a birnin Washington DC. haɗakar ƙungiyar kwadago ta 'yan kasuwan ƙasar swaziland tana barazanar cewa za ta janyo fa gagarumin yajin aikin ma'aikatan da ba san ranar da za a ƙare shi ba ko wanda zai sa ƙasar ta tsaya cik muddin firayim ministan wannan kasa barnabas zulabini bai kafa wani kwamiti na bincike ba mai zaman kansa kuma wanda zai binciki tuhumar bacewar wasu mankudan kudade daga baitulmalin wannan kasar shi wannan ya biyo ne bayan wani binciken kwakwab da wani kamfanin mai zaman kansa ya gudanar kan rahoton ofishin babban akawun kasar inda aka gano cewa kimanin dala miliyan 360 sun salwance daga baitulmalin malin babban sakataren kungiyar kwadagon vincent in ne ya ce nan ba dadewa ba ma'aikata za su tattauna akan lokutan da za su fito su yi zanga-zanga kalubalanta wannan tuhuma na maganar salwan ciwon wannan kudade. miliyoyin amurkawa sun mamaye hanyoyin mota jiragen sama da na ƙasa a jiya laraba yayin da suka fara shirye-shiryen bukin ranar hutu na cika ciki na nuna godiya ga allah an ce jiyan ita ce rana da aka ga mutane mafi yawa sun wato suna haramar tafiye-tafiye zuwa kowane wato fiye da kowane lokaci a cikin shekaru goma da suka gabata an yi kiyasin cewar kamar amurkawa kimanin miliyan 49 ne za su yi balaguro mai nisan kilomita 80 ko sama da hakan daga jiya laraba zuwa ranar lahadi wanda hakan na faruwa ne tun shekaru shekarar 2007 jami'ai sun alakanta wannan cincirindon tafiye-tafiyen na akan wato rahusa da aka samu a kan farashin man fetur da kuma bunƙasar tattalin arziki wannan al'adar bikin cika ciki ko kuma ranar nuna godiya ga allah rana ce da ake cin naman talo-talo ana shan kallace-kallace akan talbijin da kuma shirya shagulgulan unguwanni ga marasa galihu shugaba mai barin gado barack obama ya fara murnar wannan rana ce a fadarsa ta white house a jiya laraba tare da yin afuwa ga wata jibgegiyar talotalo talotalo kamar yadda aka saba a wannan rana ta murnan cika ciki to kun sha labaran duniya daga sashen hausa mara amurka a birnin washington dc yanzu kuma sai mu kuma za mu share fage ne a jihar Zamfara inda aka tabo mutane da dama daga maharan da suka kama su suka tsare. Mutanen su fiye da arba'in da 'yan bindigar suka sace su akan hanyar su ta zuwa kasuwa a ranar Juma'ar da ta gabata a yankin dan Sadau ta ƙaramar hukumar mulkin Maru. Sun sami 'yancin su ne biyo bayan wani sulhu da aka yi tsakanin kwamitin da gwamnatin jihar ta kafa a karkashin shugabancin mataimakin gwamnan jihar da kuma 'yan bindigar. duk da yake gwamnatin jihar bata fito fili ta yi cikakken bayani akan sulhun ba rahotanni sun tabbatar da cewa maharan sun buƙaci a mayar musu da shanunsu da hukuma ta kwace a madadin mutanen sharaɗin da gwamnatin ta cika kafin a sako su yayin da yake gabatar da mutanen ga gwamnan jihar ta zamfara mataimakin gwamnan ya ce ya koyi babban darasi a jagorancin kwamitin 'yanto mutanen da ya yi shugabannin sassa 'yan uwana jami'an tsaro ina ƙara roƙonmu idan muna son zaman lahiya da kwanciyar hankali mu tabbatar da cewa mun nisanci zalunci mun kyamaci zalunci kuma mun yaki zalunci abu na biyu babban darasin da na koya ga wannan lokaci shine cewa ta hanyar tattaunawa ana iya samun zaman lafiya tabbas sai da nuna ƙarfi ake nuna ma cewa akwai hukuma amma ƙarfi kawai bai kawo zaman lahiya sai an haɗa shi da tattaunawa ta lumana da jawo hankali To sai dai wannan lamari na sulhu ya kara daɗa zargin da wasu ke yi na cewa gwamnati na da masaniya akan inda waɗannan 'yan bindigar suke. Su sani gwamnati sun je sun kai an shanu ga sojoji magami sun je sun kai masu sun baka su mutanen na mutu 48. Kaga gaskiya sun nuna cewa kamar ba gwamnati ya wuce za a ce an shi hannu da hannu kun ba jami'in tsaron da ya raka sani gwamnati sai yana magani tun karfe goma sha ɗaya sai har karfe takwas sannan ya jagoranci motocin da suka ɗauki kan suka yi ta suka je daji. To amma kuma a nashi ɓangare gwamnan jihar Abdulaziz Yare Abu abubakar a kaikaice yana zargin wasu da hannu a ruruta wutar ayyukan ta'addanci a jihar ina son aiki da sako ga jami'an tsaro cewa mu tsaya mu yi aikin mu yadda ya kamata sarakuna musa ido ba aiki ne na yinawa ba ko aiki na mataimakin gwamna ko aiki na jami'in tsaro ko aiki na sarakuna aiki ne na haɗin gwiwa idan an ka ce aiki na haɗin gwiwa wani ya yi wani ya kasa to nasara ba za a samu ba because abubuwan da suke faruwa a jihar zamfara idan aka fara buɗa su to ina jin mu hukunta suna cikin za a fara la'anta waɗanda aka ɗora ma amanoni al'umma za su la'ance su na tambayi gwamnan takamaimai waɗanda yake nuna wa yatsa amma kuma sai ya amsa a gajarce ku saurara a lokaci na gaba na kuma zan da ɗaya daga cikin mutanen 47 da aka sako dangane da yadda rayuwarsu ta kasance a hannun 'yan bindigar. Sai sun kawo da ya kira suka gaya ma gwamnatin jihar Zamfara sun kace ce to ga su sun kama jama'an mu akan su da an ka kama an kora musu nage 306 don haka duk nage guda tana matsayin mutum uku don haka in ba a kawo musu su ba za su ci gaba da zuwa suna kamo mutane sai sun kama mutum 500 sannan ɗaya bayan ɗaya su bi mu suna kashe mu akan su in ba a kawo ba. Jihar ta Zamfara dai ta sha fama da sace-sacen shanu da mutane kazalika da kuma kai hare-hare a garuruwa inda ake kashe mutane da dama murtala faruk sanyin na muryar amurka daga gusau a najeriya wata gulma yau maganar ko za ta fashe. Idan na faso ta ai safiyan ta duk a kashe. In ta fito fili mai halin shi za ta ishe. Idan ya ji zafi ya gyara hali na yi idan ya fi sato to mu ma mu dau mara samalin gwiya samalin gwiya samalin gwiya ina mafita linzami ya fi mini samalin gwiya samalin gwiya to a gaishe kamar tala To hukumar 'yan sandan Najeriya ta bayyana damuwa da gani yadda ake ta kai wa 'yan sanda farmaki har ana kashe da yawa daga cikinsu. Sofeto janar na 'yan sandan Najeriya Alhaji Ibrahim Idris ya ce cikin watanni ukun da suka gabata kimanin jami'an 'yan sanda 128 ne aka kakashe su a sassa daban-daban na Najeriya kuma ya ɗora alhakin hakan ne akan masu zafin kishin addini 'yan fashi 'yan iska da 'yan tsagera. Sanarwar da hedkwatar 'yan sandan Najeriya da kenan Abuja ta aiko mana ta ce wasu daga wannan aika-aika an tafka su ne a jihohin Zamfara a bara da Rivers. Rundunar 'yan sandan Najeriya ta yi gargaɗin cewar dole a daina hakan daga yanzu. Kakakin rundunar 'yan sandan Najeriya mataimakin kwamishinan 'yan sanda Don Auna ya min ƙarin bayani. The IG is not happy people attack policemen, destroy infrastructures like Sufeto janar 'yan sandan Najeriya bai farin ciki da yadda wasu mutane ke afka ma 'yan sanda a kuma farma ofisoshin 'yan sandan da ma motocinsu da ma sauran gine-ginen gwamnati saboda wasu dalilai kuma dole a dakatar da hakan. 'Yan sanda ne ke fara tunkarar duk inda ake da tashin hankali. Wani lokaci in mutane na da damuwa tsakanin su da zarar sun ga dan sanda sai su afka mai kamar dai shi ya ja musu wannan matsala. Bayan kuma mu babban aikinmu shine tabbatar da zaman lafiya da tsaro mu kuma kare dukiyar da rayukan jama'a. A cewar ambasada Yusuf Mamman kashe ɗan sanda fa babbar magana ce. Ai a da a kuma yadda duk tsarin tsaro yake. Ai duk wanda ya taɓa ɗan sanda ya taɓa hukumar Najeriya ne. Kuma kamata ya ce duk kowaye shi wanda ya kashe ɗan sanda ko wani jami'in tsaro a ko ina yake an je ko Najeriya za ta zama ta tashi ba ta da sisin kwabo an je an kamo shi a hukunta shi. Amma a yau ka ji an ce an kashe ɗan sanda kawai kamar an kashe kiyashi to ai ita hukumar 'yan sanda ya kamata ta binciki Mai sharhi kan al'amuran yau da kullum Baba Yola Muhammadu Tango ya ce ɗan sandan Najeriya na buƙatar samun ƙarin horo irin na zamani. Rai kowane iri ne ba na ɗan sanda ba ko nawa waye ma aka kashe ba abin da mutane za a zauna su naɗe hannun su suna kallo ba. Na biyu ka san ana maganan ɗan sanda na kashe mutane ta bullet da sauransu ba mu taɓa jin shi state ya yi magana ba. Amma babban magana abin da nake gani a nan watakila training ne da ake ba su na da da yanzu daban. Saboda ai da ba mu samu iri wannan cases a ce an kashe 'yan sanda sun kai ɗari da ashirin da takwas. kila ya kamata ya dubi training manuals nasu da training institutions don ko kwanaki nan sati kuɗe suka wuce na ga koke-koke a kan police academy na wudi. Hassan mai na na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. Dawaye ya yi taɓar da za a sosai su da aina san ku ƴan sanda. Aina kyale mutum ga aiki ne digo banda taɓar da za ta yi. Su yadda sanin su kama ka. kuma sai ka bugu za su ka ɗaya ne gani waya da ake hassan yan jima kaɗan za ku ji da kawunan mutanen jihar adama suka rabu tsakanin atiku da buhari in ana maganar zaben shekarar 2019 amma yanzu bari mu cilla zuwa jihar ondo da ke yammacin najeriya jihar da ke shirin gudanar da zaben gona a ranar asabar ɗin jibi muna da rahotanni biyu kan wannan zaɓe din bari mu fara da ɗamarar da 'yan sanda da kuma hukumar zaɓe suka ce sun yi wa zaɓen. babban sufeto janar na 'yan sandan najeriya ibrahim idris ne ya ba da wannan tabbaci a birnin akure a jiya talata. i think 26,000 that was convention policemen 26 mobile policemen and i say we are deploying uh, helicopters three helicopters per each to assist in surveillance. sufeto janar na 'yan sandan najeriya ya ce sun jibge jami'an 'yan sanda na yau da kullum da 'yan sandan kwantar da tarzoma kimanin dubu 26 da za su yi amfani da su da jiragen sama masu saukar angulu don taimakawa wajen sa ido jiragen ruwa masu ɗauki da bindigogi guda goma sha biyu kana za su yi amfani da dawaki da karnai da 'yan sanda na musamman masu ganowa da kwance mai duka a lokacin zaben gwamnan na jihar ondo ibrahim idris ya buƙaci jama'a da su bi doka da oda a lokacin zaben da bayan zaben shi shugaban hukumar zaɓe ta najeriya inec farfesa muhammadu yakubu ya yi kira ga jama'a ya Allah 'yan takara ne ko masu zaɓe su hukumar INEC da jami'an tsaro a kare lafiyar jami'an zaɓen. I appeal to those all, to all those involved in the election, be they candidates or voters, to assist the commission and the security agencies in ensuring the safety and security of all electoral officials. Shugaban hukumar INEC Farfesa Mahamudu Yakubu ya ce a nasu gefen sun gargaɗi jami'ansu su yi aiki da dokoki dokoki da ka'idodin hukumar zaben. Our plea to political parties uh, and their supporters is that they should eschew violence and the attendant culture of intimidation of electoral officials and the desperate resort to vote buying, ballot box snatching, abduction of electoral officials and other violations of the Electoral Act and INEC guidelines. Shugaban INEC din na Najeriya ya ce roƙon da suke yi wa jam'iyyun siyasa da magoya bayan su guji tarzoma da wa jami'an zaɓe da yin gaggawa wajen faɗin sakamakon zaɓe da satar akwatunan zaɓe satar jami'an hukumar INEC da yin wasu karan tsaye ga dokoki da ƙa'idodin hukumar zaɓen. I urge all political parties and candidates to maintain the same spirit of orderly conduct during and after the elections on Saturday. Farfesa mahmud Yakubu ya yi kira ga 'yan siyasa da 'yan takara da su bi doka a lokacin zaɓen gwamnan na jihar Ondo da bayan zaɓen a ranar Asabar mai zuwa ya yi gargaɗin cewa wanda ya yi aron hannu a lokacin zaɓen. lamarin to tabbatar da cewa za a hukunta shi Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga birnin Akure a jihar Ondon, Najeriya to gaishe ka hassan to sai kuma maganar 'yan takarar gwamna inda bangaren pdp da ahmed makarfi ke shugabanta ke murna da hukuncin da wata kotu ta yanke dangane da wanda zai tsaya ita jam'iyyar tasu takarar gwamna din a can jihar ta ondo and it is had earlier in a suit ruled that sharif Mr. Tochukwu a wata zanga-zangar da magoya bayan bangaren makarfi suka yi a babbar kotun tarayyar Najeriya da nuna adawa su ga shari'un da Justice Aban kan yanke da ba sa yi wa bangaren daɗi. Hukuncin da kotun ɗaukaka kara ta yanke na tabbatar ɗan takarar makarfi takarar wato Eto Jagede a zaben gwamnan Ondo ranar Asabar 26 ga watan nan ya sanya su yaba bangaren shari'ar Najeriya da cewa ai yana adalci musamman ma don kawar da ɗan takarar bangaren Madu Sharif wato Jimo Ibrahim. Ga shugaban kwamitin amintattun PDP Sanata Walid Jibrin. Kaga kenan zargin da ake ma masu shari'a na cewa sun lalace to ba su lalace ba madu sharif yana so ya zama mana alaƙaƙai sun gyara mana shi su masu shari'a su suka gyara mana shi ya ce ba wanda ya isa to ga wanda suka isa sun yi daidai wannan shari'a ya yi daidai ya bi ka'ida masu suna munna ba kaɗan ba da wannan shari'a da aka yi wannan ya nuna za ku shiga wannan zaɓe ranar asabar ɗinnan da ɗan takarar da kuke mara wa baya shi je da kina ya kuke ganin ƙarfin ku a jihar ondo alamomi sun nuna bisa ga farin ciki wanda aka yi yau a ondo a hakure na cewa ɗan takararmu ko a ƙara mana lokaci ko kada a ƙara mana lokaci jegede zai ci zaɓe pdp za ta ci zaɓe na tuntubi ɓangaren madu sharif don jin matakin da za su ɗauka inda kakakin ɓangaren inuwa bala ya ce min sai sun nazarci hukuncin tukuna hukumar zaɓe dai ta ce duk hukuncin da kotu ta yanke da shi za ta yi amfani jimau ibrahim na da zaɓin garzayawa kotun koli don hukuncin ƙarshe in za a tuna an samu irin wannan takaddamar ɗan takarar a zaɓen gwamnan ido inda ɗan takarar makarfi wato fasto izai iyamu ya yi takarar da ture na Madu Sharif Mr. Eken Wen a zaben da APC ta lashe shi da dan ta Godwin Obesiki duk da adawar da uban APC Tinubu ke wa dan takarar jam'iyyar Ondo Ikere Delu bai hana shugaba Buhari shiga birnin Akure ya daga hannun dan takarar ba. Nasura da Mailika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. bane ba kushi da gaba ba alheri bane ba kudi bi liberia irin haka inda ya kai su Kudibi congo irin haka inda ya kai su Kudibi bi sierra leone irin haka inda ya kai su Kudibi burundi irin haka inda ya kai su mu shirya kan ba gaishe ka nasiru to jama'a kuna jin shirye-shirye da rahotannin sashen hausa na murya amurka ne suna zo muku daga nan birnin washington dc a shirinmu na yan jima da karfe 8 na safiyar ɗinnan za mu kawo muku wani rahoto da zai kokarin bayyana muku yadda aka yi hillary clinton ta zarce donald trump da zunzurutun ƙuri'u sun fi miliyan biyu amma kuma aka ce shi aka zaɓa sabon shugaban amurka to jira zuwan wannan rahoton kafin ku jiya da kawunan mutanen adama suka rabu tsakanin atiku da buhari bari mu fara gamawa da wannan rahoton da ke magana kan shirye-shiryen tashin mahajjatan kiristoci zuwa ƙasar isra'ila batutuwan da bitar da kaddamar a majami'ar katolika da ke yola fadar jihar adama ta fi baiwa fifiko su ne ina ilmantar da kiristoci maniyyata tsarin dokokin ƙasar isra'ila nauyin abinci wurare na ibada da kuma yadda za su idar da farillolinsu game da yadda za su tafiyar da rayuwarsu har iya tsawon zaman sauransu a ƙasar Isra'ila. Jagoran Kiristoci masu zuwa aikin ibada a ƙasar Isra'ila kuma mataimakin kakakin majalisar dokokin jihar Adama Honorable Sunday Peter ya kalubalance su da su zame manzanai na jiha da kuma ƙasar Najeriya na gari. Kana su yi wa jiha da kasa baki ɗaya addu'ar neman zaman lafiya. Allah ya san kowa da zai tafi daga adama da mu da za mu yi leading delegation da board ba za su gane kowa da kowa ba. Amma ka sani Bature ce there is no place like home ba yadda za ka je kasan waɗansu ka zama bawa bayan a kasan ka kai sarki ne so duk wanda ya je kasa mai sarki ya nemi gudu yana so ya zama bawa ne a can don bara ka zama ɗan kasa ba. bana ana sa ran kiristoci dubu ɗaya da ɗari biyar wanda ya sa jihar adamawa ta fi sauran jihohin najeriya talatin da biyar yawan masu zuwa aikin ibada a ƙasar isra'ila daga cikin wannan adadin akwai maniyyata ɗari da hukumar kula da kiristoci masu zuwa aikin ibada a ƙasar isra'ila ta jihar adamawa ta zaɓo da daga ƙananan hukumomi 21 da za su haɗa aikin ibada da kuma koyon sabbin dabarun noma irin na zamani. Wani buri hukumar ke son ta cimma karkashin wannan tsarin. Bishop Jinga Mayo ne babban sakataren hukumar ta jihar Adamawa. Kaga a ta fannin noma suna gaba a duk duniya. To ashe zai yi kyau in har muna zuwa wannan wurin mu mu koyi da abin da su suke yi da ya sa su a gaba. To ashe in muka ɗauki lokaci aka yi koyi da yan da mutanen suka tashi muka dawo sannan kuma muka ci gaba da yi a nan. Ai za mu ah, inganta ita nomar mu kuma mu yi nasara a kan yunwa da talauci wadanne irin matakai hukumar kula da kiristoci masu zuwa aikin ibada kasar isra'ila ta jihar adamawan ta ɗauka don hana maniyyata aikata ayyukan asha da kuma masu niyyar shiga layar zana da zarar sun isa kasar ta isra'ila tambayar kenan da ne wa bishop jin gamayo akan haɗa mutane biyu biyu kowa ya zama polis na ɗan wanshi kai na ɗan sandan wane shi kuma ɗan sandan ka ne eh, duk inda yake kana nan in ya gudu za mu ce ka haɗa baki ne da shi kago to wannan yakan taimaka mutane ba sa guduwa kuma a tsakanin mu akwai police akwai SSS akwai SIB akwai duk wani abu na yan sandan ciki duk suna nan na hira da ɗaya daga cikin maniyyata aikin ibada a ƙasar Isra'ila Solomon Kumangar ko ya gamsu da shirin hukumar mun gamsu da tsarin shirye-shirye da aka yi musamman na shirya waɗanda za su tafi wanda an karkasa su cikin gurbi ɗaya biyu uku har hudu ana sa ran kaddamar da shirin aikin ibada na bana inda maniyyata za su tashi daga Najeriya a filin sa saukar jiragen sama na kasa da kasa da ke yola fadar jihar Adamawa da manniyata ɗari uku da biyar a yau Alhamis ɗin nan. Sanusi Adamu, sashen Hausa na muryar Amurka daga Yola, jihar Adama, Najeriya. jam'iyyar apc ce take mulkin jihar adamawa kuma gwamnan da ke kan karaga shi ma dan jam'iyyar apc ne to amma yanzu haka an raba kafa tsakanin ita jam'iyyar da kuma gwamnatin wannan jiha din kan wanda mutanen jihar ta adama za su goya baya idan allah ya kai mu lokacin zaben shekarar 2019 tun bayan da mukarraban gwamnan jihar adama bindo jibrila suka jangolo wannan batu na cewa gwamnati da kuma al'umman jihar tsohon mataimakin shugaban a atiku abubakar ne suke so kuma shine ma za su mara wa baya domin zama shugaban kasa a shekarar 2019 aka so mace ce kuce da kuma samun martani to sai dai kuma a karon farko jami'ar apc da ke mulkin jihar ta zame kanta game da wannan nuna goyon baya da gwamnatin jihar ke nuna wa tsohon mataimakin shugaban kasa atiku abubakar a wajen wani taro manema labarai jami'ar apc ta bakin sakatarenta a jihar adama alhaji sa'idu nera ta maya allah wadai ne da kalaman da mukarraban gwamnan jihar ke yi a yanzu mun yi allah wadar da wannan magana da aka yi ba ma tare da wannan magana ba ma cikin wannan magana mu muna tare da shugaban kasa muhammadu buhari muna goyon bayansa in ma ba zai tsaya ba wallahi mu ko da kudin aljihunmu sai mun sai masa mu ya tsaya saboda mun ga masifan da muka gani a yanzu kuma mun ga irin ci gaba da muka samu da zaman lafiya da muka samu duk mutumin da yake notice ina imani da Allah ba zai yi tunanin tsayawa takara ba in ba Muhammadu Buhari ba saboda Muhammadu Buhari ya yi abun da eh, mahaifi zai wa ɗansa. Fati mm. kuma na jama'a ne gaba ɗaya inda za ka shiga cikin gari ka je ka tambayi jama'an adamawa da atiku da buhari wa kuke so za su ce maka buhari suke so don haka mu muna magana ne da yawun talaka a lokacin da muka shiga masifan boko haram nan dangote ne yake bamu taimako da kwankwaso to sai dai yayin da jam'iyyar ma ke wanke kanta wasu yan jam'iyyar apc fa na kan su na cewa sai fa a wani rabu husaini gama bello da ke zama shugaban yan shinkafa na jam'iyyar apc ya ce fasu fa suna nan daren ma da atiku. ya zama dole ne mu bi atiku saboda bin atiku shine alheri mu a gurin mu saboda idan muka bi shi mun sani cewa abubuwa zai kawo mana canji daban-daban wanda al'umma adamawa ko kuma al'umma najeriya za su ji daɗi domin wanda muka zaɓa mun ga zaɓen shi da muka yi kuma mun ga ya inda ya tsaya. honorable sai wasu suna gani kamar kan cewa ai ba ku yi sauri ba a shi da sauran lokaci. ba wani magana sauri daga ciki ya yi alhaji ibrahim idan ka duba ba magana sauri ba ne magana ne wanda ya shafi al'umma gaba ɗaya na ƙasa. ko da yake kawo yanzu atiku bai fito karara ya bayyana matsayinsa ba to amma wancan taron da hadiman gwamnan suka fasa kwai tsohon mataimakin shugaban najeriya ya ce fa shi burinsa ma shine kawo ci gaba kamar yadda abdulrahman ya fara ana nan ana ta maganganu wallahi tallahi ban nema don yin arziki ba na nema ne domin in kawo ci gaba a adamawa domin ba ni da niyyar yin ritaya in zauna abuja ba zan zauna lagos ba zan zauna kaduna ba gida zan dawo koma da menene dai yanzu fa an zo da ido nema a gaida wannan dambarwa na shekarar 2019 za ta kaya ibrahim abdul aziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya ga shekar ibrahim sani da aiki To yanzu bari mu maida ku ga Baba ya Yakubu Makeri ya kama na shirinmu na ƙarshe na labarai a takaici. Shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump ya bayyana sunayen mata biyu na farko da za a bai wa mukamai wato manyan mukamai a gwamnatin sa Matan sun hada ne da gwamnan jihar Carolina ta kudu Nikki Haley wadda za ta zama jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya da kuma Beth DeVos wadda ta yi suna wajen karfafa ganin an kafa makarantun jama'a masu zaman kansu wato wacce ita ke ake ganin cewa za ta zama sabuwar ministan ilimi ta amurka hali mai shekaru 44 da haihuwa ya ce na bakin haure na indiyawa tana, kan wa'adinta na na biyu kenan a matsayin gwamnan jihar ta carolina ta kudu sai dai bata taba wani aiki na diplomasiya ba shugaban iran ayatollah ali khamenei ya yi barazanar daukar fansa akan amurka idan wato ta sabunta ta takunkumi da ta ɗora wa ƙasar wasu na wato ƙarin wasu shekaru goma nan gaba sai dai khamenei bai bayyana ainihin abin da zai yi ba a matsayin martani amma a jawabinsa na gidan talabijin jiya laraba ya ce yana so amurka ta san da zaman cewa iran ba za ta naɗe hannu haka kawai ba. To gaishe ka baba yanzu nan misalin karfe goma sha biyu da rabi ne na dare fa nan Washington DC da wannan labarai a takaice muka zo ƙarshen shirye-shiryen wannan lokaci amma kamar da muka sha faɗa kuma aka sani Allah da zamu dawo nan da minti 90 wato da karfe 8 na safiyar yau din nan kenan agogon Najeriya ne jar kamar da Chadi ko kuma karfe 7 agogon mutanen Ghana domin kamu wasu rahotanni da shirye-shirye a rahotanni akwai inda za mu yi kokarin mu bayyana muku ta yaya za a ce mutum ya fi ka da kudu fiye da miliyan biyu amma ba shi ya ci zaɓe ba muna magana donald trump da hillary clinton a madadin baba da sauran ma'aikatan musamman solomon da ya sha mota din da kuma nelson injiniya din da mustapha sakwata ne a washington